ka gaya min wani sana'a ne wannan kuma na ji an ce maza kamar ku suna yi ko tsaki ya ce useless tafi ta yi rai ɓace ta ce wallahi kai ma haka bai sake kula ta ba har suka yi nisa ya baka a daidai wani air try fita yayi ita ma ta yi kokarin fitowa ya harare ta ya ce uban waye ce ki fito ta ce ta ce ba dan karna ce ba dan karkace na raina ka ba da sai in ce uban mai motar ta kara magana ba tare da ta kalle sa ba tana shafa sumar mata da ke kwance lub a jikinta matse mata baki yayi cikin mugunta yace da ni kike wallahi idan kika ce zaki min rashin kunya sai na zane ki anan cikin azaba ta ce sake ni kaje sake ta yi ta ce to alhamdulillah in dambe kake jini ka je ka kama kattun maza can ku kashi ba ni ba ta kara magana da yi mai nuni da wasu samari bai kula ta ba ya shige restaurant din ya je ba a jima ba ya dawo da takeaway ya zauna yana ce, kallon shi ta yi tausiyar ido tana ganin shinkafa ne da miya haɗiye miyau ta yi kafin ta ce ba ko ta yi kallon ta ya harare ta ya ci gaba da cin abincin ta ce a gaskiya an shiga hakina ni ka cika min hanci da kamshi kuma a ki bani to ba damuwa ai bawa da kuɗinsa babu wulakanci ina ka siyo in je ni ma in siyo nawa tsaki yayi yace malama ai sai ki sa in kware haba fita yayi a motar fita tayi a motar rungume da mati a hannunta shiga restaurant din ta da ta ga ya shiga ta yi tana shiga ta fara kalle-kalle su ma mutanen ita suke kallo tsaki ta ta je wajen wani da ta ga suna cin abinci ta ce malam dan Allah abinci zan siya a ina ake saidawa shi dai kallanta yake domin ba ba hausa yake ji ba tsaki dai ta ce ko dai kurma ne wata yar yarinya ne ta shigo direct ta je inda ake odan abinci ta yi oda aka bata ma ganin an bata sai ta je ta kalli mai abincin ta ce ke ba ni shinkafa da miya da wake haɗin ɗari biyu kallanta mai abinci ta yi ta ce who do you say? hararata mat ta yi ta ce ki kika sani kuma in ma zagi na ki kai ban yafe ba ke in miki ke sai in miki rashin mutunci fa wallahi domin in aka yi turanci a gabana rayuka ɓacewa suke tashi waitress din da ya ci gaba da aikinta yarinyar da ke tsaye tana dariya ba za ta wuce shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar ba ta kalli mata ta ce me za a baki ai washe baki mata ta yi ta ce alhamdulillah na samu yaran mu ai cewa na yi amin haɗin ɗari biyu yarinyar ta yi murmushi ta ce ai plate ɗari biyar ne da nama biyu ba sa ba da abinci kasa da haka ta ce yanzu kina nufin ɗan misisin abincin can ɗari biyar ta ce eh mata ta ce gaskiya ba zan siya ba a garejin ƙauyenmu wajen ta ne har na hamsin ana badawa yarinyar ta yi murmushi ta ce to ni zan wuce mata ta ce kin gan mu kin ga mu tafi amma me sunanki yarinyar ta ce sadiya mata za ta yi magana sai ta gan wata ta binciko sadiya da karfin tsiya babu abin da sadiya ke yi sai rawan jiki da kuka tana neman taimako mata za ta jawo Sadiya kenan kawai sai ta ji Haidar na janta. Ta ce yayi Haidar kamar sace ta matan can za ta yi ka taimake ta. Bai kula ta ba ya tura ta a mota. Ta ce yayi Haidar wallahi ban san abin da yasa nake jin kamar mugun abu za a yi mata ba. Ka taimaka mata sai ka samu lada. Bai ko kula ta ba ya fusgi motarsa. Har suka yi nisa matu na kallon baya wanda tuni Alhaji Amin wanda tuni Alhaja ta ja Sadiya babu abin da mata ke gani a motar sai yatsun sadiya ta glass ɗin bayan mota alamun tana neman taimako can dai sai ta ga hannun sadiya na sauka a hankali sakamakon naushi da aka da aka yi wa sadiya ya sa ta zube kasa a sume alhaji na ganin ta sume ta ce ke kin isa ki gudu ne bayan na biya mahaifinki kuɗi ko kuka ta ce ta ce Mata ko kuka take ta ce ban taɓa tunanin za ka iya ganin mutum cikin wani hali ka ki taimaka masa ba. yanzu taimakon yarinyar nan a ce ya gagare ka gaskiya tar da mai hali irin naka ba tare da ya kalle ta ba ce ni na hana ki taimaka mata ne ko yanzu in kina so sai in sauke ki kiji ta ce ai wallahi da a ce baka ji ni ba sai na taimake ta ko da zan rasa rayuwa baka ja ni ba da na taimake ta ko da zan rasa rayuwata murmushi ya ce aiko da na ji daɗi in kika mutu har fati zan haɗa na dai jawo ki ne kawai don ba na son ki mutu a hannuna a tambaye ni amma da kina son ki taimaka mata da tun a ciki zaki yi haka tace insha Allahu da izinin da izinin Allah ni zan ceto Sadiya ko da jima na dauki wannan alkawarin rungume mate tayi tana yi wa Sadiya addu'ar yarinyar ta shiga ranta sai dare sosai suka isa garin Lagos gida suka yi direct tun a gate matu ke ta kallon gidan tana taɓi baki har suka shiga falon da gudu Rashida ta zo ta rungume ta tana mata sanne da zuwa shi ko haurawa yayi yana gwada layin sufi amma ba ta ɗagawa. Mata ce Rashida ki taimakawa rayuwata yunwa nake ji billahi lazi. Rashida ta ce to bari in taho miki da indomi. Ta ce ke wani irin indomi ki bani tuwo mana. Ta ce a'a babu tuwo kuma kin ga dare yayi ki hakura ki ci indomi ko ti gobe sai ki samu tuwon. Ta ce ba ni ce din. Haɗa mata ce ta yi mata ta shanye ta ce wallahi ji nake kamar ban sha ba amma babu komai na rage hanya. Ɗakin baki Rashida ta kai ta ta ce ki wanka kyau. kimtsa sai ki huta ta ce ina wurin wanka Rashida ina ne wajen wankan Rashida ta ce ga toilet nan shiga ta yi Rashidan ta fita kallon ko ina na toilet din take ta ce ikon Allah bayi fa nace ta nuna min ta kawo ni nan kallon Betop ta yi ta ce kamar na taɓa ganin irin haka a Indian film bari dai in leka in gani leka Betop ɗin ta yi ce nan bashi da maraba da makabarta fita ta ta ga Rashida zaune a falo tana karatu da littattafai a hannunta ta ce ni ban san inda kika kai ni ba na dai ce ki nuna min bayi don girman Allah zan yi wanka ne ba Rashida ta ce ai bayi na kai ki ki kunna shawa ki wankan ta ce sha'awa kuma sha'awa kuma ai na baro ta a kauye Rashida ta rike kai dama har yanzu kina nan da ki I told you you have changed tace Yasin ke ma haka Rashida ta yi murmushi tace mu je in nuna miki inda zaki ta ce da dai ya fi suna barin falon haidar da ke zaune a dainin ya taɓa baki ya ce wallahi sakin ta zan yi me zan yi da ita suna shiga rashi da ta fara nuna mata ta ce yanzu sai ki shiga ki wanka ta taɓa baki ta ce hun hmm, Allah dai ya raba bawa da wahala yanzu tsakani da Allah kawai dan wahala sai mun shiga wannan dogon bahon mai kama da ramin makabarta sannan za ka yi wanka ikon Allah Rashida ta ce kin gane kuwa taɓa baki dai ta ce ai a rayuwa ana koya min abu sau ɗaya zan iya zan iya matsalan dai turanci ne bana fahimta Rashida ta ce to sai kin fito amma ki kula kar ki kona kanki taba baki tai ba tare da ta yi magana ba Rashida ta yi murmushi ta ce wallahi in kika taɓa baki sai ki min kama da yaya Haidar gaskiya kamar ta ku har ta ɓace ta ce Allah ya tsare ni Rashida fita ta yi sanda matu ta gama taɓe taɓe a toilet sannan ta shiga ta fara wanka wani daɗi take ji ta ce ashe ba daɗi ashe da daɗi dama na sani da na taho da ilu gaskiya na ji kewar shi amma zan kira shi tunda yayi garba ya sa a min welcome back Allah ya sa ina da numbar shi amma bari in ɗauko wayar a jakata tunda ɗan gado ya tafi da wancan daga karanta mun sako sai a tafi da waya fitowa ta yi ta zauna a bakin gadon ta fara lalaban waya dama tana fashin sallah bangaren sadiya ko cikin garin Legas. Alhaja ta kaita wani babban gida ne ba shi da bambanci da hotel yara ne kananu mata wanda ba za su wuce shekaru goma sha biyu zuwa sama ba ta ya ta fito ta zaga sannan ta zuba wa sadiya ruwan goran da ke hannunta firgigi ta tashi ranar ta yi ta ce sako sakowa dai tana jin jiri suka shiga main building din kananan yara cikin shirin da babu daɗi ga su su dadi manyan kasar nan zaune masu shan shisha da sigari da kuma giya kowa na yin abin da ran shi ke so wani alhaji ne ya tashi ya zo ya rungume alhaja ya ce wai yau ina kika je ne murmushi dai ta ce na shiga arewa ne neman yara ka san da mun shiga ƙauyuka mukan dan ba su kuɗi za su sallama mana yaran su da sunan za mu kai su aikatau ya ce to ina suke ta ce na ba su kuɗin komawa kawai ya rage in ɗauko su wani gidan ma dubu uku kacal na ba su but this time Italy zan kai su ko Dubai ya fi kuɗi and wannan manya wannan mayya za ta bi su because this girl tana bani ciwon kai kar wata rana in rasa ta and she is smart yace but zaki bani ita yau ko tace in za ka yi doubling price din da kake biya akan kowace domin wannan ta daban ce yace ke ma kin san kuɗi ba matsala ta bane to fa jama'a wannan ita ce Alhaja Sakinat mace ce mai shiga kauyuka tana kawo yara tare da yardar iyayensu da sunan aiki bangaren hafiz ko jiya ya aika a sato matu but ya yi latti domin ana gama sallar asuba matu ta bar garin kwata kwata to me kuke tunanin zai faru ga hafiz ga haidar mijin matu da baya son ta hafiz kuma yana son ya aure ta because he is interested kuma ta bangaren haidar har yanzu bai san tana da interest din ba to ga alaja ga matu ga kuma sadiya ga sofi ga matu matu da sofi namiji ya hada su ko ya zaman zai kasance sadiya kuma da sauran yara suna neman taimako waye zai ceto su shin matu da ba da ilimi za ta iya ceto rayuwarsu dole dole dai a kawo karshen alaja tambayar a nan waye zai iya ja da ita domin tana da condition tana da connection shin matu za ta iya ga kuma maganar injin da za a haɗa wanda kullum haidar ke bincike a kai waye zai haɗa shi shin haidar mai ilimi ne zai haɗa wanda ya karanta haka fa sadiya na ji tana gani aka gaita ɗakin tsohon sa'an babanta ya hauta yana lalata da ita wa iyazu billahi ba sabon abu bane a gunta tun bata saba ba har ta saba kuka take a gefen gado abinda bata abinda bata gane me yasa ba kowa sai ya ce sai ita ba karamin kuɗi alaja take samu a kanta ba wata sai ta kwana da maza uku ba tare da an tausaya mata ko an duba shekarunta ba gaskiya iyayenta sun cuce ta Hafiz ne zaune a falon shi yana waya da yaran shi sai masifa yake zazzaga musu ya ce duk inda za ku je ku je bod ku ce tota bod ku tota ta ya za a yi a ce karamin garin nan an rasa yar yarinya mugu ya ce cewa aka yi jiya aka ɗaura mata aure mijinta ya tafi da ita Mikewa ya ya ce wat aure kuma da waye ku nemo min ita da mijin nata mugu ya ce to ibi ya kashe wayar yana huci ya ce ya ma za a yi in nemi abu in rasa a ce yarinyar nan ta ɓata dole in nemo ta kunciya ya rai babu daɗi har bacci ya yi awon gaba da shi washe gari da misalin karfe shida mommy da dadi suka dawo da twins matu kawai suka gani a falo ta kwanta ta rungume mati babu abin da ke ta kamar kewar gida gaskiya ta yi kewar gida da zuwa gareji gashi yanzu an bar ta ita kadai babu kowa a gida gaskiya zai yi wuya ta iya zama a gidan nan sallamar momin ne ya katse mata tunani tashi ta yi ta zauna ta musu sannu da zuwa momi ta ce diya mun bar ki ke kadai ina sauran mutanen gidan ta ce shi dai ya fita ya ce za shi ko ina ne ne dai ban sani ba da turanci ya faɗa ita kuma Rashida ta ce ko jarabawa suke a boko ta sha wahala jiya ma ba ta yi bacci ba tana karatu murmushi mami ta yi ta ce kin ci abinci ta ce to ni dai an banni da wasu busassun kanzo an ce in na jin yunwa in zuba a madara mami ta ce cornflakes ta ce oh ina na san shi haurawa mami ta yi rike da hannun tiyus ta ce bari yanzu in fito in mana girki ta ce gaskiya da dai yafi domin yunwa kiris ya rage ta kashe ni bangaren haidar ko bayan ya gama aiki kiran sufiyayya ya tambaye ta inda za su haɗu ta ce ya zo gidansu daret gidan ya je inda ya yi fakin a ɗan nesa da gidan ya kira ta a waya ya ce yana waje fitowa ta yi sanye da guntun skirt da top kan nan ko ɗan kwali babu balle ya samu arzikin hijab buɗe motar ta yi ta shiga ta rungume shi ta ce i miss you baby shi ma rungumar ta yi ya ce miss you ma ta ce a news ya ce yes but kafin in fara magana ina son ki min kyakkyawan fahimta please mai sufi kin san ina son ki da farko dai ina son in san sanar da ke jiya an ɗaura min aure da cousin sister na kallon shi ta yi sai ta yi murmushi da bata san me san me ba ta ce to yanzu kuma me amfanin wahalar da kaina da baka so na no wanda kullum kake bani excuse ka fito a yi aure kaki ya ce baby it's not like that that ni fa bana son ta mahaifina ne ya fuskance ni da na aure ta wallahi in kika ganta zaki gane she is not my type yarinyar da ko a ta sani ba balle ba sannan fa yarinya karama ce wace ko 17 ta haura ba a fusace so fita ce i don't care what matter is you are married and ba zan zama second wife second wife ba kamata yayi ya rungume ta gam a jikinsa ganin za ta fita ya ce fi relax. Kin san ina son ki. Me yasa zaki damu? Okay? I will promise you. Wallahi idan na aure ki a ɗakin ki kadai zan yi ta kwana. Dan Allah ki hakuri ki bani dama. Lafewa ta yi a ƙirjinsa ta ce wannan dalilin yasa gidan mata biyu babu jituwa domin maza tun a waje suke haddasa fitina. Idan baka son mace ai ba sai ka bata ba sai ka bata ta ba but mu je zuwa mu gan ko za ka iya cika alkawari ta ce alright in dai da gaske kake ka turo a fara maganar aurenmu i am not getting any younger ya ce insha Allah ke dai ki damu da maganarta ba za ta taɓa samun wuri a zuciyata ba ta ce to shikenan ya ce son yanzu ma da na je gida zan yi wa dadi na magana kisin ɗinsa ta yi ta ce sai na ji daga gare ku ya ce shuwa sallamar juna suka yi ta fita ya ja motar bayan momi ta yi wanka ta sauko suka shiga kicin da mato gas ta kunna ta ɗaura tukunya mata sai kallo take ta ce hun hmm, baiwa ganin dai ba da ita ba da itace ake ba kuma ga wuta kasa hakura ta yi ta ce um shi kuma wannan haka yake mami ta ce eh gas ne kafin su gama mami ta koya mata inda za ta yi amfani da shi ta ce kin ga in zaki rage nan zaki murda in kuma zaki kara nan ne hai mata ta ce hai kuma sai nake gani kamar gaisuwa ce koran nan wani ya faɗa min a gareji Ili ya ce gaisuwa ce kuma zagina suka yi ko mummy ta yi murmushi ta ce ni karawa na ce ba hai ba me yasa ba za ki nutsu ne ki fahimta ta yi murmushi ta ce insha Allah cikin sati ɗaya zan fahimta mami ta ce hai yana nufin ka kara karfin abu ko yawan abu kin ga in na murɗa nan wutan karuwa zai yi idan na murɗa ta nan kuma wutan ya ragu ta ce eh na gane Kwashe abinci suka yi suka jera a dining mami ta ce bari in je in kira dadin ku. Mata ce to a fadin dadi mami ta same shi zaune a falo ta shiga ta zauna ta ce Alhaji magana ne akan yarinyar nan a gaskiya ya kamata ta koma makaranta domin mato bata da ilimi komai zero ce kuma kaga yaron nan ba da san ran shi akai auren ba ya kamata a mayar da ita makaranta kar yayi ta cutar da ita tunda kaga idan shi na kan wancan biyar biyar an wancan tayi karatu har da gare Tari ya shiru ya ce gaskiya ne kan abin da kika faɗa. Ta ce to mu je na gama girki ko a kwawo maka nan. Mikewa ya ce no mu je. Tashi ya yi ibi bayan ta suka fito. Zaune suka samu matu a kasar tiles ta yi shiru. Mami ta ce Amatu tashi mu je ki zauna mu ci abinci. Tashi dai ta zauna inda ta gan sun yi aka zuba mata abinci. Fara cin abinci suka yi inda matu ko loma biyu ba ta yi ba ta miƙe rike da plate. Mami ta ce ina zuwa ta ce kasa zan koma wallahi in na zauna anan ba zan koshi ba jina nake kamar a gidan sama wannan wahalar har ina ta kare magana da zaunawa a kasa ta tankwashe kafa dadi ya kalle ta ya girgiza kai zai yi magana sai ga haidar ya shigo yana nan farfashi zama yayi yayi wa iyayen shi sanne da zuwa bayan sun gaisa ko la'akari bai yi da abinci da suke ci ba ya kalli dadi ya ce yauwa dadi tunda kun dawo ya kamata a je gidansu safiya wallahi ta dame ni cikin bacin rai mami ta kalle sa ta ce wai haidar ni ko kana da hankali kuwa a ce ko abinci ba mu gama ci ba ka wani dame mu da zancen safiya wai ma yaushe aka yi maka aure da kake shirin yin wani auren wai ita wannan safiyar tallanganta take ne da ita ce za ta damu a zu gidansu ba ba kai ba an yi haidar kana da tunani kuwa ya kamata ka yi wa kanka karatun ta nutsu ka shafa wa kanka lafiya ka rabu da ita ka rungumi yar uwarka bahaushiya ina da yakinin ita ce rufin asirinka haɗe rai ce momin Momi, dadi fa ya ce da mun dawo zai tura. Za ta yi magana dadi ya ɗaga mata hannu. Wanke hannun shi ya kalla Haidar kafin ya ce Aliyu, sau nawa na kira ka? Haidar ya ce sau uku. Dadi ya ce to ina son kafin in tura abokaina, kai tunani mai zurfi da nazari. Shin ka yarda da tarbiyyar yarinyar nan da tafi yar uwarka? Ya ce yes dadi. Na daɗe da fahimta ma. Dadi ya katse shi ya ce ba dogon turanci na ce kaman ba. Jin muryar Matu suka yi ta ce ai wallahi shi matsalar shi kenan turanci ni na tsane a yi turancin nan a gabana sai in ji duniya gaba ɗaya ta tsaya dadi ya ce ban yi da ke ba shiru ta yi dadi ya kalle ta ya dadi ya kalle shi ya ce kana son mu je ko in baka lokacin tunani ya ce dadi na yarda da ita dadi ya ce to na san ba za ka yi kuka da kowa ba ni dai ina son in gindaya ma sharuɗa na farko dai ina son ka nemawa wa Ahmadu makaranta ko lesson teacher ta fara zuwa ni dai I don't care how you do it but dole ta yi karatu. Na biyu dole ka ajiye su gida ɗaya kuma ba ina nufin ka zalunce ta ba ne, don kun ganta karama no ina nufin ka haɗe su domin samun haɗin kan yara na uku sai Amat ta amince da auren. Kallon shi ya ce dadi eh sai ta amince kiran Amat dadi ya ce kin amince da auren da mijinki zai kara rufe fuska ta yi ta ce ka ji abba wai miji yanzu har ni na isa in yi miji dadi ya ce ke ba na son sakarci ki amince kin amince ko baki amince ba ta ce na amince na ma ba ta kyauta me ake da miji Allah ya sa su zauna lafiya dadi ya ce to Allah ya miki albarka ka shirya zan tura a nema maka auren safiya in naga amatu ta fara zuwa makaranta amma sisi na ba zan bayar ba ai da wuri ya ce ai gobe zan kai ta adult education din na cikin gari ka san har da matan aure da maza su ma kamar school ne gobe-goben nan za ta fara insha Allah dadi ya ce dadi ya kada kai ya ce Allah ya kai mu har ya miƙe ya ji Amadu har ya miƙe ya ji Amadu ta ce abba ni fa makarantar nan ba san sa nake ba ba na fahimta da dai a ce gareji ne da nan na fi kauri ka san abba kowa da basirarsa hararar ta haidar yayi yana mata kallon tsana dadi ya ce a nan gidan ba a talla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 ka gaya min wani sana'a ne wannan kuma na ji an ce maza kamar ku suna yi ko tsaki ya ce useless tafi ta yi rai ɓace ta ce wallahi kai ma haka bai sake kula ta ba har suka yi nisa ya baka a daidai wani